الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبرت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت عوننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنا أمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهدة أو غائبة أو هين أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رجيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم اشفنا من كل داء وسقم اللهم اشفنا من كل داء وسقم اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكر الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا داعتك وداعة رسولك وعملا بكتابك اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna ci gaba da darasinmu a cikin sura wato suratul baqara a jiya abin na na idan makamanci ba a yau lahadi jiya idan makamanci ba jiya asabar mun kwana a aya ta 109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 وقالوا لا وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين طيب، بسم الله الرحمن الرحيم wa yahudawa sun ce ma ‘yan uwansu nasara wa ƙalu lanya da kula janna sun ce ba mai shiga aljanna illa man kana huda sai wanda ya zamba yahudi au nasara ko kuma wanda ya zama ba nasari shi ɗaya zai shiga aljanna su yahudawa da nasara wa zalika annal yahuda qalu fi tilkal manazara wannan manazara da ta gaba su da yahudawa da nasara sai yahudawa suka ce lin nasara lasu ala shay'in ma antum ala shay'in kuma ba bisa komai kuke ba wajahadu nubuwata Musa suka yi musu annabcin Musa wa kafaru bit tawrati sun yi sun ka kafa cewa at-taura fa nazala sai wannan aya ta sauka tace wa qalat wa qalu lan yadkhulul janna sun ce ba mai shiga aljanna illa man kana huda sai wanda abba yahudi jama'a haidin au nasara nasara suka ce ba wa yahude ba koko ko nasara dai ba mai shiga aljanna sai nasara duka babansu guda su duka duk babansu guda saboda haka suna jayayya wanga ya nuna yayi wannan wanga ya nuna yayi kana zalika yahudul madina yahudawan madina sun faɗi wannan da su wa nasara najran da nasaran najran lamma tazara lamma tanazara lamma tanazaru lokacin da suka yi jayayya yadda yin nabi gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ai kala yahudu lan ya al-janna lan yadkhulaha illa al yahudu yahuda suka ce ba mai shiga aljanna sai ba yahudi wa qala nasara nasara kuma suka ce lan yadkhulaha illa nasara a ai ba mai shiga aljanna sai dai nasara kawai su duka maganganun nan da suka yi tilkar kaula wannan magana da suka waɗi amaniyon ƙarerayensu ne kawai shawatiyan albadira Borace-boracensu ne na ɓanna na sha'awa kullum ka gaya masa 'yan kun ce ba mai shiga aljanna sai ba ya wuce ko ba nasari hatu burhanakum ku kawo hujja ko da ta nuna haka nan in dai gaskiya ne duk magana da hujja aka yi to hatu burhanakum ku kawo hujja ala zalika akan wannan Yan kwantar sadiki na fiye in dai kuna da gaskiya ciki in ko ba ku da gaskiya to a dawo ga abin da Allah ya faɗa bala mana asalama wajahu bala mana asalama wajahu lillahi wa huwa muzinun falahu ajruhu inda rabbi فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون wato yana shiga aljanna wanda ba mai hude ba wa nasari ba ayya da kullu jannata gairo wani wanda ba su ba yana shiga aljanna inda ya cika kaidodin shiga aljanna mana aslama wajhu lillahi duk wanda ya miƙa waska ce ga Allah in qadala amri ya jayu ga umarnin Allah kawai da abin da Allah ya ce ayi shi zai yi wa kasar waje ya keɓe huska da annahu don shi dan wani gabawa da ta yi kowace daraja wa a aula idan huska ta bi to da balle wata gabawa da ba huska ba to do wanda ya mika huska ta ga Allah ya jayu ga hukuncin Allah wa huwa muhsin yana mai shi aiki ne ai muwahhidin yana mai tauhidi ba ya shirka aw muttabi'a amrullah ko yana bin umarnin Allah ba ya saba mai to falahu ajru inda rabbi wannan mutumin yana da lada ce wajen ubangiji ne ai sawabu amalihi aljanna sakamakon aiki ne aljanna to yana da wannan sakamako wala khawfun alaihim wannan da sun kabi kawaya ga Allah sun kabi dokoki ne babu tsoro gare su lokacin da mutane sun kaji tsoro wala hum yahzanuna fil akhirah kuma an tai lahira ba su da bakin ciki don bakin cikin lahira a ce akai ka wuta to bai cewa akai mumini wuta a bai cewa a kai ne waɗanda suka miƙa huska su ga dokoki ne ba ya cewa a kai su wuta saboda haka duk wanda ya gyara aiki ne ya yi aiki mai kyawu to zai shiga aljanna kowane na zai shiga aljanna Allah ka shigar da mu aljanna wa qalatul yahudu وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة بما كانوا فيه يختلفون ليست ما wanda aka kiyawa cikin da yawa suka ce ta ba su da aljihu wa kafarar da isa kuma yahuda suka ce sun kafa cewa na tuta ba su da annabawa wa da nasara su kuma nasara suka ce da su ne su a rashe da mawasar su su ma yahuda ba su da daga wani abu na wanda ake yi na yawa ci wa kafarar da su ma suka na tuta kun ya koma su a rai wato su yahudawa suna karanta ba sunan tsara su an da su kuma da kuma su da ruwa da ya kawo da wani duka babar su da suna ne ya kuma wato israeli amma saboda suna shiga wani da su kuma yawa a shi da kuma su ma da dawo Allah ya ce wa su jama'a a jira farika ne da kuma wani tsara ya ce da ita suna karanta da tsari a sanar da wa'adin wata

jahilai majusa masu bauta gumaka sun ga masu bauta da littafin Allah sun kasa tsayawa daidai waɗanda su ce waɗanda ba daidai suke ba waɗancan su ce waɗanda ba daidai suke ba to wannan shi yasa su ma ba su bauta gumaka sun ka hito suka ce ƙalar na la alamuna wayanda ba su da ilimi su ba su da littafi al-mushriku na mushrikai min arabi wa gairi na larabawa da wani su sai suka tashi suka haɗu misali da ƙauliyan kamar wadda yahudu da nasara sun ka haɗa su ma sai sun ka haɗu iri ne bayanin na zalika wato kazalika ai ƙalu da kulle zidinin laisu ala shay'in sai sun ka ɗora cewa duk wani mai addini bai bisa ga hujja ko wace iri duk wanda ya ce Allah ya aiko shi ƙarya shi ga babu wani saboda sun zo inda Allah ya aiko mu littafin su ma sun ƙare ta kansu don haka su ma suka zabura su ma suka karyata su suka ce kowa ba kowa ba ne wato shi sha'anin shugabanci da kun ka gani haɗari gare shi yana haddasa abubuwa da yawa sai ka ga kuna ta tare da mutum aƙida ku guda manufar guda ba ku da wata wani bambanci amma da sha'anin rikicin shugabanci ya shigo tsakaninku sai ka ga kowa na jewa wa ɗan uwa ne kalma mara kyawu Sha sha'anin shugabanci kenan shi yasa muke cewa Allah ya tausaya mana ya ɗebe son shugabanci daga zukatanmu a idan mutum na son shugabanci kowane irin abu ya kai kowane abu ya kai in ya ce ya biyo ka kai mai son shugabanci sai ka ce shi na Allah ba wani na Allah in ba shi ba saboda ya bi ka to son shugabanci yana da haɗari kuma ga shugabanci ya zama dole rayuwa ba sai sai da shugabanci rayuwa ba ta yi dole sai da shugabanni sai an da shugabanni amma kuma san shugabancin kuma yana da hatsarin gaske shi yasa kuwa ganin sabai idan an ba su shugabanci suna gudu ne ba don komi suka gudu ne ba domin sana abin da a ciki ne za ka ga mutum yana gudu ne daga harko da ƙarshe sai ya abin nan wani abin nan zauna ya same ni abin nan makka muna magana da shi ya ce malam aje ana magana kaza ana magana kaza ne ce na ji ya ce to ya ranke da Allah bai bai sai dai aje shugabancin nan shi aje aje rai makaranta zaina zaina ya ce shi ilimin addini na ce mai ranka daɗe bari wannan magana ko wanda ya ci zai ka aje ba kana yin kiɗa kana yanke magana da shi yanzu baka san daɗi ne na ba har ko na ya ce malam baka san ne ba kenan ai in nace ban yi ban yi nace ba kai go to mutumin nan aka dawo babu hitinar da ba a yi da shi ba ga shugabancin nan nashi aka yi ta rikici da shi aka yi ta rikici da shi ya eh, an bullo nan ya bullo nan ya eh, an bullo nan ya bullo nan ran nan mota na ce nan kada ya tsohon magana <laughs> ya ce mala ai a ba wannan magana mutane rena wayo gare su ba ni rena wayo milki ya shiga yanzu ya ji shi ya in milki ya shiga mutum ya ji shi to abin nan raba shi da shi sai wanda Allah ya ce ba kun Allah ya ce watan zai wal mulka min mantasha kana hmm. kwace mulki ga wanda kaso bai ba sai sai an kwace Allah da kai ne ya ce kana kwace mulki ga wanda kaso amma wanda bai sani ba sai ya dora ganin laihi ya dora ganin laihi shugabanci hadari gare shi don haka shi yasa kuke jin dare da rana mana roƙo Allah ya shirya shugabanninmu ya aza su ga hanya kai da kake cewa ba sai daidai ba inda kai na an ka ba shi kashi kar guda bisa gare kila bannan da za ka bar kowa Allah da ya sa yawan kuma ba ka jin nasiha ba ka karɓan magana saboda haka shugabanci hadari gare shi yana sa komi wanda dai Allah ya taimaka wanda ya tsai ya samu masu bashi shawara na kwarai saboda haka ku yi addu'a ga shugabanninku Allah ya daidaita su su yi muku adalci ku yi musu addu'a ko yaushe Allah ya daidaita su su yi muku adalci Allah ya daidaita su ƙasa ta zanna lahiya a samu natsuwa da kwanciyar hankali a yi bauta da kyau a shiga kasuwa lahiya lau a hito kasuwa lahiya lau a shiga makaranta da masallaci lahiya a hito lahiya ku yi ma ku addu'a Allah shi muku wannan wallahu ya hukuma bainakum yawmal qiyamah Allah zai yi hukunci tsakanin ku yawmal qiyamah zai yi hukunci wallahu ya haƙon bainahum Allah zai yi hukunci tsakanin su yawmal kiyama fi ma kanu bi a cikin abin suka kasance suna sabani ciki ne min amr dini na al'amari addini wa yadkhulu al-muhiqqa al aljanna sai ya shigar da mai gaskiya cikin aljanna wal mubtila annar ya shigar da mara gaskiya cikin wuta da albarka sunayenka Allah ka sa mu cikin masu gaskiya wa'anda zaka shiga aljanna kada ka sa mu cikin mara gaskiya waɗanda za ka shiga cikin azabarsa wa mana azalau ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ومن أظلم باب وند إذالن شيء أي لا أحد من المانعين أظلم cikin azalamai babu wani azalamin da ya kowa zalunci min mammana masajidar lahi bisa ga wanda ya hana masallacin Allah an yi zukara fiye a mace suna Allah cikin bistarati a yi sallah ko a zannawa tasbihi a yi ta tasbihi cikinsa to babu azalumi kama wanda ya kai ga wannan matsayi har yana hana a yi tasbihi cikin masallaci yana hana a yi sallah cikin masallaci babu azalumi kama wannan mutane da ya ce mu wasu azzalumai ba ta taso ba shi babu azzalumi kamata wanda ya hana a yi tasbihi cikin masallaci a yi sallah cikin masallaci wata hafi harabiha kuma ya yi ƙoƙari ya ga ya rusa ta ya yi ƙoƙari ya ga ya rusa masallaci bil adal ko ya ije gina wata adili ko ya ta da shi ya hana a yi sallaci ma da awahu annahu ala addini sahih duk da yana da cewa wai bisa ga addini ingantacce yake to wannan mutum ne azzalimina kun ga da wannan maka cewa ku ya tara ga sha'anin abin nan sharrin shaidan da da yawa za ka ga ana rikici tsakanin wasu bangare guda biyu cikin masallaci sai ka ga wasu suna gani in ba su samu ba su ce a ruhe masallaci a ruhe wato a ruhe a hana tarbihi ciki a hana sallah ciki to wannan azzalimi na mai yin haka ko baccewa haka nan ko ka samu ko baka samu ba ka yi hankuri Allah zai baka wani mutane da yawa wayanda aka iske da masallacinsu an ka anshe shi an ka kore su da wurin Allah ya ba su wanda ya yi shi da yawa irin wannan saboda haka kakka yi abin da zai wajarta maka shiga wuta don an ɓata maka rai sai ƙoƙari ka yi hankuli ka ga cewa dai baka tsere baka fada cikin sharrin shedan ka ga ka tsere ma sharrin shedan Allah ya gafarta mana ya ce babu azzalimi bisa ga wanda ya walakanta masallaci ya hana yi ibada ciki nai. ma a dawahu annahu annahu huwa sahih duk da yana da wacewa bisa ga addini ingantacce wa anna ghayruhu laysa ala shay'in yu'taddu bihi min ad kuma wanda ba shi ba baya bisa ga wani abu wanda aka kira yawa da shi na addini misala ma fa alaytu rumu kama abinda mutanen rumawa sun kai alladina kharabu baitul maqdis wanda sun karuhe baitul maqdis sun karusa shi shi masallacin da maqdis ya samu kai ne tsakiyar wurin yahudawa shi yasa yi ta samun matsala Ya yi ta samun matsala daga yahudu da nasara kun san mutanen rum nasara ne wayanda suka rusa shi yanzu matsayin da ake suko yahudawa ne mutanen isra'ila to kun ga masallacin yayi ta samun irin wannan matsala tun dori mutane da yawa suna rusa shi akwai lokacin da majusu ma ya to ya rusa shi bakwato nasar shi ya to ya rusa shi suka ce kawa Allah ka yi hankuri ya ce kuna da wani Allah ne banda ni <laughs> kun ga akai ne ne abin nan a kisan nan da aka rawaito a idza asani man ya arifuni sallatu alaihi man la ya arifuni idan ya saba mini wanda ya sani ya saba min sai in sallada mai wanda bai sani ba to irin wannan nurorin, masallaci ya sha huskanta su yanzu haka masallacin ba ga hannun musulmi yake ba yanzu haka to masallacin ya sha haɗawa cikin irin wannan fa inna falda yusin arhumi malikon nasara wani sarki na na rum sarki ne na nasara gaza bani isra'ila ya yaƙi bani isra'ila wa qatala maqatilihim ya kashe wa'anda aka sun ka isa kashi wato masu yakin su wata ba zarari ne ya kame diyan su kanana wa harakar taurata littafin da suka umarni da shi su yahudawa filistin ya anshi littafin na taura ya banka mai wuta wa karraba baitul maqdis sa yara sun ka buga gina masallacin baitul maqdis wa karraba bihi aljihu ya kawo motsai ya zuba cike ce daga yau ba a koma sallah nan ya zama wuri wanda za a zube shara in akwai mutunta mutu ya kada ta nan wurin kun san masallaci bai son wannan bai son karanta amma shi don ya nuna isa ta ya yi wannan wa zaba biyar kanazir ya kawo alade ya yanka aladai da yawa ya yanka ciki yadda ya ɓata masallacin da ɗai kuma yahudu na gani sun ka kasa gina masallacin nasara na suka je daga ƙasar rum sun kai musu wannan aiki walam ya zalfara ba masallacin bai bushe ba yana rushe ba yahudawa ba su gina shi sai da musulunci ya zo hatta banahu muslimuna fi ahdi umar radiyallahu anhu har sai lokacin da musulmi sun ka gina shi zamanin umar radiyallahu anhu lokacin da musulmi suka zo suka kakkaɓe duniya daga rasu suka fuskanci Allah shi kaɗai da lokacin na umar ya kai wata ziyara baitul maqdis lokacin da ya kai yana da raƙumi. shi ya bisa raƙumi in ya ɗan taye tahiya akwai adadin tahiyar da aka yi umar na bisa sai yaro ne yana jan raƙumin in an kai adadin wannan tahiya sai umar ya jido sai ya ja raƙumin sai yaro ne ya hau kuma umar shine amirul momini na duk duniya shine shugaban ƙasa guda babu na biyu ko 'yan tawaye babu lokacin umar gabar da yamma kudu da arewa amma haka umar ya yi yana da wata riga da an da dashi dashin ta goma sha bakwai in ji masu ruwaya kuma shi a shugaban ƙasa duniya ba ita an gabansu ba addini an gabansu ya ta sama baitul maqdisi zamana ne amr bin ati na baitul maqdisi ya tarbe shi ya ce kai wa Allah amiran mu'minin ka tawa mana asiri waraƙon gana ka yara ne ka bari a kawo dokoki na gidan dawaki na gidan gwamnati masu kiba wa'anda ba ramanni ba ka hau guda yaron kai hau guda amma yaro ya ja ka hau in an jima ka ja yaro ya hau ka tuha mana asiri ka su mana dariya wagga riga ta ka ke tatta ka tuha mana asiri bari zan kawo maka manyan riguna daga gidan gwamnati aka kawo ma Umar an kalandabe sai ya sa yana sa babban riga mai aiki ko ina zai hau doki sai ya so shi kenan rai ne bai dawo ba an ka daɗe sai an ka kama ku can sai yin farka yana farka ya ce ku bani rigata ku bani rigata mu da musulunci Allah ya ɗaukaka mu ba da manyan riguna ba aka kawo mai rigan nan tashi ya sa rigan nan tashi wannan da suka ganin wai abin kunya na iya shiga da ita gari aka kai shi gari aka kai shi masauki ya koma wajen wata icce addu'a mai kaya ya sa an ka share karkashinta eh, ya yi gincire nan wani ko shi hada mai da ko shahida bai da ya yi gicciya nan sai an ka kiro a abin nan sarkin su su hudawa. ya zo ya gaida amiran mummini sai ya zo yana tambaya ina amiran mummini aka ce gashi nan fa yana ba bai gane ba zan bai ga babban shahida bai ga babban mutum ba aka ce dan mutumin nan da aka karkashe aduwan nan wannan da azan ne gicciya bisa kasar nan shi a amiran mummini ya zo ya gaisa ya ce wallahi kai ba amirin mu'minin da ya kamata ka zama manzo Allah ya kamata ka zama ya ga tawadi wanda bai taba gani ba to lokacin nan suka mutunta Umar suka mutunta suka mutunta musulunci Umar ya sa an ka sake gina musu wannan masallacin to lokacin an ka gina shi to kun ga dori musulmi wato ba da ba ba su ba su abin nan alfahari da duniya wato da addini Allah ya ɗaukaka su ba da manyan riguna ba ba da manyan riguna Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai ba domin mai gidan mu har ya mutu kowa ya san riga ta ita ta wadda ya mutu ya bari kowa ya san ta ita kadai ya bari mai gidan musallallahu sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba da manyan riguna aka san su ba imani da yana cikin zuciya in ka girmama Allah sai Allah ya girmama ka in ka girmama Allah sai Allah ya girmama ka amma ba cewa an kai ko ba a sa manyan riguna ba halanna sa manyan riguna halal na amma dai ba da su Allah ya ɗaukaka musulunci ba da imani ya ɗaukaka musulunci walam ya zalkara ba masallacin bai gushe ba yana nan rushe hatta banawar musulmi na sai da musulmi suka gina shi fiya da umar zamanin umar radiyallahu anhu wal mushrikuna lamma sallu nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara hudaybiya su ma mushrikai lokacin da suka danna annabi suka hana mai shiga makka amal hudaybiya shekarar da aka yi sulhun hudaybiya suka hana mai shiga anal baiti ga dakin ka'aba kun ga sun yi aikin su yayi kama da na yahudawa baitul maqdis wa fa'alul yahudi ayyukan yahudawa fi misal hadi cikin misalin wannan kafira suna da yawa musulunci in an mai da tarihi ya ana binciken tarihi mutane da yawa har da kashi ga tamun kashe su amma yanzu sun wanke in ana tafiya yanzu in ba da wannan dalili ya zama da da mota sai ina abu da da da wani Ya ya wani ana ya wuce ba wanda ya ta yi ya da sai ta sai ta aka yi zuwa ana da gani yi da alƙawari na aka wa kumanai yadda sun rike a fili da kyau za wa salatu da masajin da kuma alƙawari na Allah ya yi zai tsarkake tsarkake masallacin da ba wa kar an jaza wa da wasi ya rubuta da alƙawari ne kama ko zai kuma wani lahu ai al-bukhari min al-kitabi wal-rusul kahirai da al-kahirai dalila ala shay'in min al-din wa da wa cewa wani duk wani su bai bisa ga wani abu na addini ko da su wala addini da yawa lawan da da ya fi jira suna da kunya hawa da kashe su da bautar da su da tsora musu jibiya walahum bil akhirati azabun azima suna da azaba mai girma ranar lahira wa nar shi ne wuta domin innaha ihdar kubar ita wuta ita ce azaba wadda a mahi girma ɗaya daga cikin azabobi mahi girma na Allah ya ta kiyama to suna da <coughs> azabun azimun azaba mai girma wuta kenan Allah ka ya mana bi asma'i al-husna ka kare maka kare masallatai Allah ka kare maka kare masallatai Allah ka kare mu kare masallatai kuma ka kare mu daga walakancin duniya da na lahira duk abin da muka yi maka wanda ba daidai ba maroki ka ka yahe muna kuma ka aza ga abin da kaka zo kana yarda da shi to walan ma zakara lokacin da ya ambata anna a azama zulmin fil fi'li lalle aiki zalunci wanda ya kona girma ga aikatawa man umasajidillahi an yuzkara fi hasmuhu hana masallatan ya Allah a hana a ambaci suna Allah cikin masallaci to babu zulmin da yi shi girma to na saba, an an yuzkara ma'ahu ma yushariku ya yi nasaba a ambata tare da shi abin da ya tarayya da shi fil a'azamiyya ga zama babba zuluman fil qawli ga zalunci wajen magana wa huwa da nufi tahawul qibla shine yin suka ga sha'anin canjin alqibla wa nisbatu waladi ila Allah da dangana da ga Allah a ce Allah yana da da azza wa jalla wa zakara ma da kulli wahidin min anwa'i al-kufari salasa ya ambaci kuma sakamakon da ke ga kowa cikin nau'in kahiran ga guda uku kowa da nau'in azabar da Allah ya mai tanadi fa qala fi abin nan fi radda man da ana fi nasal qibla yace a wajen ya raddi wanda suka yi suka da canza alqibla daga Ka'aba zuwa baitul maqdis daga baitul maqdis zuwa Ka'aba fa qala walillahi al-mashriq walillahi al-mashriq wal maghrib فأينما تولوا فتم وجه الله إن الله واسع عليم ولله المشرق والمغرب دغبر da yamma don Allah ne kun san yanzu mu da ke yamma in za mu yi sallah sai mu dibi gabas suna gabas sai su dibo yamma suna kudu sai su dibo arewa suna arewa sai su dibi kudu ita alƙibla tana tsakiya ka'aba ce alƙibla tana tsakiyar duniya Allah da hikima ta ya aje ta tsakiyar duniya kuma ya alƙawarin kare abitai ba cewa ya bai jarraba mutane ba amma da ya alƙawarin kare ka'aba ce da kuma mutane ne ya alƙawarin kare su yace to walillahi al-mashriq wal maghrib da gabar da yamma dunna Allah ne ai al-ardu kulluha ai ƙasa dukanta ta Allah ce la annahuma nahiyataha don gabas da yamma bangarori na guda biyu na ƙasa to duka Allah shi da ƙasa baki daya fa ina ma to wazu hako duk inda kuka jiwa da huskokin ku al muslimuna ya ku musulmai fi salati da sallah in wajen Ka'aba ne sadda aka ce ku dibi Ka'aba in wajen baitul maqdis na sadda aka ce ku dibi baitul maqdis to fa ina ma tu ayu al muslimuna fi salati bi amri duk inda kuka huskanta kuka maida da ku cikin sallah bai amurhi da umarni ne in dai shi ya ci musamman waje wallahi to akwai yadda Allah can in shi ya ci to akwai yadda Allah can la'anna Allah muhidun bi kulli shay'in da Allah ya wai komi da ilimi ne wa man da labari mu wanda ya bi da yarda sai bin tsala awamiri ya bi abubuwan da yayi umarni wa shanabi nawahiyahu ya nisanci abin da ya hani to wannan zai samu wa ya yajidu qiblatahu allati radiyaha haka nan kuma zai samu alqibla Allah bi inda Allah ya ci zai samu alqibla Allah wanda ya yarda da ita inna Allah wasi'un lalle Allah mawadaci ne ai Allah huwa wasi'u Allah shine mawadaci wa yata'u fadaluhu kullu kullu shay'in falalati ta wadaci dukkan komi alimun bi tadbiri khalqi kuma Allah masani na da tsarin halitta ya Allah ya wasi'u ya alim ka taimaka mana Allah ka wasa mana a cikin matsalolin rayuwar mu. ka gafarta mana zunubanmu ka yahe mana kurakuranmu ka daidaita mu ga hanya ka ba mu kariya da tsaro lailan wani naharan ya Allah ya wasu ya aliyu wa ta kaza Allah walada وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض kullullahu qanitun wa qalu kuma sun ce wa wadunaha qalu ko wa qalu ai wa qalu al yahudu nasara yahuda da nasara sun ce wa man za ama annal malaikata banatullahi da wayan da cewa wai malaiku ya Allah ne to wayannan mutane duka sun ce ittakhadallahu walada Allah ya rike da wa qala ta'ala subhana Allah ya ce tsarki ya tabbata gare shi idan abu ya bada mamaki so ake a ce subhanallah ya haka ya auku subhanallah abu ya baka mamaki to maganar sun ka faɗa maganar mamaki ta sai Allah ya ce subhana sarki ya tabbata gare shi tanzihan lahu an Allah ya tsarkaka game da rikon da ballahu ma fi samawati wal ard a abinda a cikin sama da ƙasa don nashi na babu da milki ne na mulkan duka milki ne ne wa huwa malikuhum shi yan mallaki abinda a cikin sama da ƙasa wa khalaqan dukkan su halitta tina wa huwa khaliqun shi ya halice su duka wa abidan bayi ne ne wa huwa rabbuhum shine wanda abin bautar su wal mulkiya tunafi al walada mulki ta kore abin na haihuwa don wanda ka haihuwa baka sai sai amma wanda ka marka kana iya sai sai yanzu ka malke ka mallaki rigar ka kana iya sai suwa ta amma ɗanka baka mallake shi ba an dai baka shi don ka yi wani umarni da shi amma baka mallakai baka iya sai amma kana iya sai da mulkin ka rigar ka kana iya sai suwa ta wa abbara bima yace abin na lahu ma fi samawati yayi ishara da ma yace abin nan tagaliban lima la yaqilu don rinjayewa ga sauran dabbobi da halittu wanda ba masu hankali ba don sun yi mutane da aljannu yawa kullun lahu qanituna dukka abin da ke cikin sama da ƙasa masu da'a ne ga Allah ko da gangan ko ba da gangan ba za su yi da'a ga Allah ai mudiuna lillahi azza wa jalla suna yin da'a ga Allah bi da'ati su mai ibada su da'a su yi da'a wajen ibada wal iqrar bil ubudiyya da yin horici da cewa su bayi ne bi shahadati ajsamihim da shi da cikin wa kullum muyassarun lima yura minhu su ana hore shi ga abin da duk aka nuhi gare shi kullum mu yassaru lama khuliqa lahu kowannen su ana hore shi ga abin da an halitta don shi kullum mu yassaru lama khuliqa ayu radu minhu kun ga galibo kullu lahu qanitun galibo lil aqil badi'us samawati badi'us samawati wal ardi وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بديع السماوات والأرض الله ya kage halitta sama bakwai da ƙasa ba wani yayi Allah ya gani yayi koyo ba Allah shi ya abite ba tare da ya ga misali ga kowa ba ai mujida mujida ma shi ya samar da sama ya samar da ƙasa la ala misalin kada sabaka ba a kan wani misali da ya ga wani ya yi sama shi ko sai ya yi ba ba bisa ga wannan ba wai za ka da amuran idan Allah ya tashi hukunta al'amari ai ija da ya tashi samar da wani al'amari bai nama ya kula lahukun ce ma abin da ya kai zamo fa ya kunu sai abin ya zamo bin ya kunu wa huwa ya kunu sai abin ya yi ta zamowa wa bi qira'atin bin nasbi wato fa ya kuna jawaban lil amr wato Allah subhanahu wataala idan ya so al'amari ciya ɗaya yake ya zamo sai ya zamo roƙonka maka ya Allah ya man idza qada amara fa inna ma yaqulu law kun yakun ka tausaya mana ka kare mana imanin ka kara mana imani ka ƙara mana lahiya ka sauƙaƙa mana azumin ramadana ka sauƙaƙa mana ayyukan ramadana ka sauƙaƙa mana lalurori da matsalolin ramadana ya man idza a qada amran fa inna wa inna ma yaqulu law kun fa yaqul ka taimaka mana ka zaunar da ƙasar mu Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya da albarka sunayenka da sibobin ka madaukaka ya man idza qada amran fa inna ma yaqulu law kun fa yaqul ta ci gaba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 wa qala alladhina la ya'lamuna wayannan da ba da ilimi sun ce ai yahudul madina yahuda madina wakila kufaru makka ko an ce kahiran makka wato su da a mushrikai sun ce lin nabi sallallahu alaihi wasallam ga annabi in ka ce Allah ya aiko ka laula yukallimuna Allahu annaka rasuluhu nisa shi Allah bai tahowa da kai ne shi muna magana ya ce kai manzo ne kake Allah ya taho ga mana muna jira ne ya faɗa mana kai manzo zai kafi kun ga wanda bai da ilimi in ya tashi ɓanna ya yi mai ilimi su ƙurisha ba su da littahi ba su da attaura ba su da injila saboda haka ga sunan sun sha shi haɗa sun zanna Allah ya toshe faɗa musu shi ya aiko Muhammad su wasu irin sarakuna na da ganin dole Allah ya taho da kai ne wajen su sun kai ce ya taho inda suka yi iske su ya kawo gaisuwa sannan ya faɗi abin da ya kaso a yi mai wato abin manzo ne idan bai iya tahowa da kai ne auta na aya ko aya ka taho mana ya aiko mana da wata alama ya aiko sako mimma ikitar rahanahu cikin sakon da muka nema alasa da kika ga gaskiyarka ya aiko da guda cikin waɗanda Allah yake kazalika haka dai kama kala ha'ula'i kama wanda waɗanda suka faɗa haka dai qala na min qablihim min kufar da umamil madiya haka dai kahiran gabanin su sun ka wada na kahira al'umma wanda sun ka wuce su ma haka suka wada da ayin ga annabawansu Allah ya taho da kai ne ko shi aiko musu wanda sun ka yarda da shi haka suka faɗa musu da kauliyin kamar misalin magana waɗanda min ta'annuti na yin ta'annuti ga mai wa'azinsu wa talabil ayati da nema ayoyi ta sha ba har qulubuhum zukatan su tayi kama da juna kafirci yana daidai da zukatan kahirai da wasu wa junansu kamar wani imani yana daidai da zukatan muminai da su da junansu ta sha ba har ƙulubon zukatansu ta yi kama da juna fil wajen kafirci wal ina da dakin gaskiya wa bi tasliyatu lin nabi sallallahu alaihi wasallam kun ga cikin wannan akwai ba hankuri ga annabi Allah na ɗebe mai kewa ce ya kai hankuri kai hankuri abin nan da ka gani wanda ga suna yi ma ba kai dai an kawa ba annabawa da sun kauce gabanin ka an yi musu haka nan sun yi hankali kuma sun rayu kuma sun yi da sako kuma sun bar duniya lahiya da kai ma ya hankali za ka rayu za ka yi da sako ka bar duniya lahiya lau da Allah a da bayyana ayati hakika mun yi bayanin ayoyi da kaumin nuna ga mutanen da suke kankancewa. ya alamuna annaha ayatun wa'anda ka sani ita ayoyi ta fa yu'minuna fa su yi imani faƙatira fa ayatin min abin nan ma hata annatun bayan ayoyin da muka kawo to neman wata aya bayan wata wanda muka kawo to ta annuti na su bari haka inna arsalnaka inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira ولا تسأل عن صحاب الجحيم إنا أرسلناك موما أيكوك يا محمد صلى الله عليه وسلم بالحكم ما أيكوك رجسيا أي بالهداية دشيئة بشيرا كان ما بشارة أي تبشر من أجاب إليه من جنة كان يم بشارة دوان يكرب ما دعوك دع الجنة ونذيرا كما كان ما يغرغدي أي تنذر من لن يجب إليه بالنار كان يغرغدي دوان بيكرب أشيرا كبا cewa za a sa wuta wala tusalu ana sabil jahim kada kowa shi ma tambaya ga mutanen wata jahim kai ba kai aka tambaya ba ai al-kufar kahire ka ai ma tambaya akan su ai la na kama lahum lam yu'minu ba mu tambaya ka ba a tambaya ka ma'anarta ba mu tambaya ka misa kahire ba su imani ba dan sa imani Allah ka sawa innama alaikal balagu kai abinda daya wajibi gare ka sai da sako da ka yi abin da an ka sa ka ka kai sako kai ka gama na ka yi ki. a fi wa fi qira'atin bi jazm la ta la tas'al wato yi tambaya na hayan wato hannu na yi tambaya ana da an kala tarda anka yahudi ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وَلَنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير to walantar da anka yahudu abada ha yahuda ba Allah na gaya ma annabi ne sallallahu alaihi wasallam abadan yahudawa ba su yarda da kai walan nasara kuma nasara ba su yarda da kai sai yaushe za su yarda da kai ta tattabi a millata sai ka bi addinin su idan dai kana son su yarda da kai ka bi addinin su in dai baka bi addinin su ba su yarda da kai har abada ka gaya masa inna hudallahi lalle shari'a Allah musulunci ko huda ita ce shari'a wa ma adahu dalalun duk abinda ba musulunci ba to bata ne wala in tabata hawa'ahum kuma wallahi in ka bi son rayuwarsu allati yad'unaka ilaiha wadda suka kiranta gare ta fardan da kaddara ka bi son rayuwarsu ala farda wuqu'i bisa ga kaddarawa aukuwa hakan ba da ladija aka min ilmi baya abin da ya zo ma na ilimi na wahayi min Allah daga Allah in ka aje karatun ka kabbi son rayuwar wasu mutane malaka min Allah min waliyin baka da wani wali daga Allah ya hafazu ka wanda zai kare ka wala nasirin baka da mai taimako yamna waka min wanda zai hana ka ga Allah annabi mu kenan Allah ya ce idan ka bar karatun ka kalli son rai to baka da wani mai kariya baka da wani mai hako daga Allah to idan annabi an gaya mai wannan me kuka zato da mu in mun ka kauce mun ka bi son rayuwar mu abinda zai biyo baya Allah ɗaya ya san yawa ne saboda haka ku ji tsoron Allah ku yi hankuri da duk halin da kun ka samu kanku ku bauta wa Allah da ya halicce ku don ku bauta mu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ba halicce mutum da aljani ba sai don su bauta min ku yi hankuri ku yi abin da an ka halicce ku don shi duk abin da kuka ji ku yi hankuri ku kadaita Allah da ibada ku yi hankuri kun ji annabawa na muka magana fa annabawa na muka magana jiya ma ambaci wasu annabawa ma yanke su ma an kai makiya Allah sun ka yanke su sun ka kashe su to shi wa abin da mutum Allah shi ka kare shi kuma shi ka jarraba shi ka yi abin da Allah ya sa ka ka yi hankuri da duk abin da Allah ya kaddara maka in dai ga aikin Allah ne abin da ya same ka to alheri na in dai ga aikin Allah na shi duk wanda ka aikin Allah abin da zai samu ga aikin Allah to ibada ce lada ce kuma aka bashi saboda haka ku daure ku yi abin da Allah ya ce ku daure ku bar abin da Allah ya ce ku bari gwargwadon yadda kuke iyawa da albarka sunayenka da ka maɗaukaka yi mana jagora ka ƙara mana imani da lahiya ka warkar da mu daga dukkan ciruta ka ƙarfafa mu. Allah ka karfafa imanin Allah ka karfafa imanin ka karfafa ibada mu ka karfafa ikhlasin mu da mutaba'a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka karfafa gabobin mu ka ba mu karhin bauta maka wanda kaka so a bauta ma ya rabbal alamin الذين آتيناهم الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون ومن يكفر به فأولئك هم الكافرون الذين آتيناهم الكتاب الذين آتيناهم الكتاب wayanda maka ba littafi suna karanta shi yadda ya kamata su karanta ai ya karauna suna karanta shi kama undira kama wanda aka saukar wal jumla halun yataluna wa haqqa tilawati wa haqqun nasiba ala al-masdar ai sifatu sifatu li masdarin mahzufun taqdiruhu tilawatu haqqa tilawatu haqqa tilawati ya karanta shi hakika ne yadda ya kamata wala kabru alladina atainahum kitabu mubtada khabruhu ulaika yu'minuna bi wadannan da muka ba littahi kuma abin nan uh, suna imani da littahi uh, misalu jama'atin qadim kamar misalin wasu jama'a da sun ka zo mina habasha daga ƙasa habasha wa asalamu sai sun ka musulunta wurin annabi sun zo dan jayayya da shi amma da ƙarshe sai suka musulunta wa man yakfur bi do wanda ya kafirce ma littafi al-mu'tabi wanda aka bashi bi an yuharifahu ya karkatar da littahi ya rubuta abin da babu ciki ya ƙara wa ulaika humul khasiruna wa inna sunna masu hasara lamasirin ila an-nar ma'abadati alaihim dan za su kasance ga wuta wanda aka kaddara masa da wama cikin abada ka kare mu ka samu cikin su ya rahman ya bani isra'ila ya bani isra'ila fukuru ni'matu allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alamin kuna intal kalamu anan magana ta kare fi zikir ma ya kasma ya kasau a cikin ambaton abin da ke yanke kwaɗayin muminai fi islamu da yahudu ga musulunta yahudawa war raddi ala shubahati da kuma yin raddi ga shubha allati yusiru hal kufaru wadda kahire ke tayawa cikin musulmi li shakki ku bi hadu afal musulmi dan su sa shakka da ita ga masu raunin musulmi wa isbatan nabi sallallahu alaihi wasallam ala dawa wato akan wa tabarihi wa akbarihi wa kuma da bashi labari bi anna yahuda wa nasara la yattabi'una wuciya yahuda da nasara ba su bi ne ha abada illa alladhina qara'u kitabahum kama huwa sai dai wanda suka karanta littafin suka mawa da yake walam yaharifuhu ba su karkatar da shi ba wa man harrafa kitabahu min wanda ya karkatar da littafin daga cikin yahudu wa nasara wa inna aqibatahu al khasarat al-kubra lalle aqiba ta hasara mai girma kuma in ta kala sanan sannan ki magana ya ci gaba bil khidabi ila bani isra'il ya ci gaba da magana zuwa ga bani isra'il ka annama ya dawhum ila al-islami ad dawat al-akhira kamar yana kiran zuwa ga musulunci da'awa ta karshe fa kala ya bani isra'ila ya ku bani isra'ila ya ku ɗiyan bawan Allah ɗiyan dattijo wato annabi aqub uskuru na'amati na'amati ni'imata ku tuna da ni'imata allati a alaikum wadda ni'ima ni ni'ima da ita gare ku tunawa na da baya yana sa mutum ya rage wasu abubuwa wa ni faddatukum alal alamin ni ni fifita ku akan mutanen zamanin wata ku ma. Wata koya nwatagoyamaladadobere nabụzo na Towa wata naarabụbalụnina aha adụluwanadamba wnwanadaba w zaba agụwale awụụzarụ g yin mai tsanani na la ta jazi nafsa an nafsa fiye shi wata rai ba ta iya aikata wani alheri ga wata rai ranar kiyama rana ce wadda ya hankata kowa baya kallo wani kowa kai ne ya kallo yana tunanin wanda za a yi ya jira saboda ranar kiyama rana ce wadda ta shahi kowa kowa na ciki kuma na adamu kullu bani adama khata'un dukkan da ya adam masu kurakurai na sun aikata laihuka daban-daban kowa na jiran ya ga abin da zai same shi a cikin hadisi ya ce abin da wa shi'arul anbiya yawma idina Allahumma nafsi nafsi Allahumma sallim sallim Abin abinda magana annabawa ranan ya Allah ni dai kaina ya Allah ni dai ka tsirar da ni dai ka tsirar ni annabawa kowa ta kaina ya kai babu ruwansu da kowa kowa ta kai mai ya kai to annabawa sun ta kansu bali sauran jama'a da kullum ra'in minhu yau mai idan sha'anin ya guji. kowane mutum ranar yana da sha'ani wanda ya fushe shi kuna da dama Allah ne ya baku ita ba kowa ya baku ita ba ku kare kanku daga azabobin ranar kiyama ku yawaita ibada azumin ramadana muke ciki ne watan ramadana ne a kullum idan ba ramadana ba

azaba sai da zai yi azaba ba da domin kariya ga yi na kowa kowa ya shi ba mai ba wani abara ya kowa babu wanda ya ba wani ba da babu wani wani da sai wanda Allah ya ce don lafi kawai da wa aka da lafi ba ku an lura da su wai Allah ce da yana wala mu da ruwa ko mutane da suka lura da wuce Allah ba mu ke makwabci ya a yi ba ba mu ke makwabci ba yin ya yi nuna min azabi da ba su ya hana kan daga azaba saboda haka a yi kokari a ga abin da za a yi ramadana shekaran jiya ba kawai da kai ga wannan ramadana

tarihin mai wa annabin masara sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam Allahumma salli ala wa Allahumma salli ala wa Allahumma salli ala wa Allahumma salli ala wa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 يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابل يا باسط يا قادر يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مكيت يا حسيب يا يا يا جليل يا الله منا روقك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم الله كتوسع منا الله كغفرت منا يا الله كغفرت منا يا الله كغفرت منا يا الله كقارا منا إيماني دسورنك يا الله كقارا منا إيماني دسورنك يا الله كقارا منا إيماني دلاهيا يا الله كقارا منا إيماني دلاهيا Allah ka gafarta mana ka sauƙaƙa mana azumin Ramadana Allah ka sauƙaƙa mana azumin Ramadana Allah ka sauƙaƙa mana ayyukan Ramadana Allah ka sauƙaƙa mana lalurorin Ramadana Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin Ramadana ya Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu ya Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu ya Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka gafarta mu yanne da kanne da iya da iyali da zuriya uwayen mu duka Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu kariya da tsaronka Allah ka sa aljanna makoman mu ya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu iyalan ka kara musu imani da lahiya ka kara musu ibada kada akhlasi ka nisanta su ga sabonka da sha'awa ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka gafarta ma yannansu da kannansu ka sa aljanna makoman Allah ka tosaya mana bi asma'ika al-husna kulliha wa sifatika al-ula ya Allah ya zal jalal wal ikram ya Allah ya zal jalal wal ikram ya Allah ya zal jalal wal ikram ka tosaya mana Allah ka gafarta mana ka shirya maka shirya diya da zuriya wadanga da ka ba mu da wayanda zaka ba mu ya Allah ka shirya mana su ya Allah ka shirya mana su ya Allah ka shirya mana su ya Allah ka rika mana mana su ka fake mana su ya Allah ka rika mana su ka hake mana su ka kare mana su daga sharran maza da sharran mata da sharran mutane da aljanu da sauran halittunka Allah ka sa musu albarka kamar da hankalin su ga ibada ga karatu da ibadarka Allah ka sa su rike addinin ka da kyawu Allah ka sa su rike addinin ka da kyawu Allah ka bude kwakwalwar su ka kara musu basira duk karatun da aka faɗa musu rika ganewa kai manyan manyan malaman musulunci da su masu tsoronka amin manyan shugabanni manyan mawadata manyan baradin musulunci da su masu tsoronka da albarka sunayenka Allah ka sa aljanna makoma mu tare da su ya Allah bi asma'ikal husna ka zaunar da Najeriya lahiya. ya Allah ka kare mu ka kare kasar Najeriya ya Allah ka kare mu ka kare kasar Najeriya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya. Allah ka zaunar da Najeriya lahiya. Allah ka zaunar da Najeriya lahiya. Allah ka shirye shugabanninta Allah ka aza su ga hanya ka ba su mataimaka da mashawarta na kwarai Allah ka azirta mu alherin ka kare mu daga sharrorin su ya Allah ka hidda abin su garanmu. ya Allah ka hidda abin su garanmu. ya Allah ka ba mu nama da kanka ya Allah ka ba mu nama da kanka ya Allah ka ba mu nama da kanka kuma ka ba mu halaliya kuma ka ba mu mai yawa kuma ka ba mu mai isa mu ya khairur raziki ya Allah ka kare mu ka kare arewa ya Allah ka kare mu ka kare arewa arewa arewa muna sallah muna azumi muna zakka muna hajji muna da'awa muna kiran mutane ga addinin ka tawassuli maka da waɗanda ayyuka ka ba mu kariya da tsaronka Allah ka ba mu kariya da tsaronka Allah ka ba mu kariya da tsaronka ka kare mu daga sharrin duk wani mai neman mu da shiri ka kare mu daga cutar duk wani mai neman mu da cuta ka kare mu daga makincin makirai da minahicin munafikai da kwalle masu kwalle shi Allah ka kare mu Allah ka ka tausaya mana Allah ka taimaka mana mahukuntan arewa dukkan su Allah ka shirya su Allah shirya su ga hanyarka Allah ka aza su ga hanyarka ka ba su mataimaka na kwarai ka ba su mashawarta na kwarai ya Allah ka kare mu ka kare su ya Allah ka kare mu ka kare su ka azurta mu alherun ka kare mu daga sharorin su ka hidda abin su ga mu ka ba mu namu da kanka ka ba mu mai yawa ka ba mu mai isa mu ya zal jalal wal ikram ya Allah ka ta'uce ya mana ya asma'ika al husna ya man khalaqa al khalqa bi ghairi misali wa ya man basada al abda bi ghairi awani wa ya man dabbara al umura bi ghairi wazir wa ya man yarzuqu al khalqa bi ghairi mushir ka azurta mu cikakken zaman lahiya a cikin wannan jiha ta Allah ka azurta mu cikakken zaman lahiya a cikin wannan jiha ta Allah ka azurta mu cikakken kwanciyar hankali a àárí ara Allah ka gusar da hikina Allah ka gusar da hikina ya qawi ya aziz Allah ka gusar da hikina ka gusar da tashin hankali ka gusar da tsoro ka gusar da hirgita mu danga Allah ka shirya maka shirya mahukunta wannan jiha ta Allah a za su ga hanya ka ba su mataimaka na kwarai ka ba su mashawarta na kwarai kuma ka kare maka kare su Allah ka kare maka kare su ka azirta mu alherinsu su ka kare mu daga sharrorin su ka yadda abin su garan mu ka ba mu nama da kan kanka Allah ka ba mu namu da kanka Allah ka ba mu namu da kanka kuma ka ba mu halaliya kuma ka ba mu mai yawa kuma ka ba mu mai isa mu ka tausaya mana Allah ka ansa mana addu'a Allah ka amintar da hanyoyin mu Allah ka amintar da ƙauyukan mu Allah ka amintar da biranen mu Allah ka amintar da mu ka kare mu ka kiyaye mu ka kare mu ka kare gidajen mu ka kare mu ka kare makarantun nan ka kare mu ka kare masallatai wuraren zama da wuraren ayyuka da wuraren sana'o'in mu ka ba ba mu kariya da tsaronka Allah lailan wani ka ba mu kariya da tsaronka Allah lailan wani ka ba mu kariya da tsaronka ka mana Allah ka taimaka mana ka kare mu daga sharrin hanyoyi amin ka kare mu daga sharin karuwa na bisa da na ƙasa inda duk muka yi ta kai mana arzikin tahiya lahiya kai mana arzikin dawowa lahiya abinda muka taibe da ka ba mu halaliya ka dawo da mu gidajen mu lahiya ka kare mu daga sharin hanyoyi ka kare mu daga sharin da abisa hanyoyi ka kare mu daga sharin karuwa na bisa da na ƙasa ka kare mu daga sharin mutane ka kare mu daga sharin aljanu da sauran halittunka da mu da uwaye da iya da iyali da zuriya baki daya Allah ka tosaya mana ka ba mu aljanna firdaus الفردوس الاعلى الله كباما الجنة الفردوس الاعلى الله كباما الجنة الفردوس الاعلى الله ككاري مرق عذابه بيوم وتكا الله ككاري مرق عذابه بيوم وتكا الله ككاري مرق عذابه بيوم وتكا دمو da uwaye da uwayensu da kakanninsu da yanni da kannai da ɗaya da iyali da zuriya mu. Allah ka tosaya mana kulta wa qawluka wa du'uni astajib lakum kuma wannan wannan alherin da muka rubuta a shi banda muke ka bata mana shi sharin da roke ka tsare Allah ka tsare mu sharin da ban roke ka tsare ba ka same mu da shi ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam